albarkatu yau laraba a kamar yadda muka sani a rana irin ta yau kullum muna tare da malam baharul huda Sulaiman Haske daga garin Zaria akan gabatar mana da wani shiri mai matuƙar muhimmanci akan gudunmawar sufaye a cikin addinin musulunci wanda a wato idan mutum ya zurfafa fahimtarsa zai gano cewa kamar sufaye da ake nuna cewa ba wani abu bane ba su kamar yan bidi'a ne da sauransu to babu wani wanda ya wa musulunci hidima a cikin firak na addini irin sufaye wannan shine abin da topic din mu yake so ya nuna wa mutane ko wannan darasi na mai nuna mutane to yau kuma alhamdulillah za mu tashi halka ta shida ne idan kuma malam ya zo mana da wani sabon topic shi ma magana ne akan tasawuf amma kuma kasatan akan tijjaniya za a yi idan mai sauraro bai manta ba a sati wancan na sama da ya gabata ranar lahadi mun yi program da malam akan shehu tijjani da jawahir ma'ani kamar ƙa'idojin shehu tijjani akan jawahir ma'ani malam ya tattauna to amma kuma ƙarshe network ya mana matsala ko samun amsa kira ba mi ba ga dare yayi ga abin nan malam bai samu dama ba kuma sannan wani uzuri haka ya ƙara taso malam wanda ba yadda za a ci gaba da program din to sai malam ya ce ya kamata yau maimakon tun da dama maganar tasawuf ake yi to kawai bara a shigar da ƙarashin wancan maudu'i da malam ya fara yau za a za a da shi shi sa duk wanda ya kalli unwanin a yanzu da yake gudana gashi nan akan wannan kan wannan shasha namu zai ga cewa ka'idar shehu tijjani a jahilul ma'ani ta idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i wa ma wafaqa fakuzuhu wa ma kalafa fakturuhu aw kama qala shaykh radiyallahu anhu shine ka'idar shehu tijjani ta cewa dukkan abin da aka ce muku na ci to ku auna shi da ƙur'ani ku auna shi da hadisi shine mizanu shar'i ko kiyasi ko ijma'in malamai duk abin da ya daidai da wa'innan ƙa'idoji na shari'a to ku karɓa ku yi aiki da shi ni ne na faɗa abin da kuma ya saɓa, ya yi contrary to the teachings of shari'a to ku ajiye wannan abin to wannan ka'idar ita ce malam yau zai tattauna mana wanda za ta zama ƙarshe ne ga wancan topic na malam ya fara so haka yan uwa ga mu ga malam zan yi wa malam sallama kuma malam zai mukaddama ya dora akai makalla ina neman uzuri idan an fara insha Allah zan je inda mun ti biyar insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa salatu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa muhammadin al-fatih al-khatim wa ala alihi haqqa al-riyu Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Uh, wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu eh, a cikin wannan. Allah, uh, na'am, na'am, na ba su, na ba mana shiya, yi mana shiya, yi mana shiya. Yau sannan kuma ba ma son zage-zage. Duk wanda na ga mana zagi a comment, za mu blocking ɗinsa. Zan yi blocking ɗinsa.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 wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana muhammadin al-fatih al-khatim wa ala ali haka karhi wa daril azim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan maudu'i a wannan lokaci mai albarka ah, wanda muke tattauna wata matsaloli da suka shafi ta sau. Ah, wannan shi ne na halka ta shida Eh, zai iya kasancewa ma halka ta bakwai saboda wani dalili da muka samu sai dawo halka ta shida so Allah subhanahu ta'ala ya ba mu sa'a ah, kamar yadda ɗan uwa malam salisu ya faɗa a cikin mukaddima cewa satin da ya gabata eh, tattauna watan maganar da muka yi game da maganganun shehu tijjani a cikin jawahirul ma'ani ah, mun samu halal gaskiya ta yadda wani bawan Allah ya yi tambaya sai ba mu samu amsawa ba to sai lokaci ya halinsa sai kuma na'ura ya halinsa da kuma wasu uzurora wanda dalilin wannan wanda daga cikin waɗanda suka yi tambaya ko suka so su tambaya ko kuma watan suka so a amsa tambayar da aka yi ko suka so su saurari amsar tambayar da aka yi gaskiya sun biyo ni ta private akwai wanda ya kira ni a waya ya ce a wurinka ya samu namba sai ya kira ni ya ce mun lallai yana da buƙatar yana da buƙatar ya ji amsoshin wasu abubuwa so ya kira ni gaskiya mun kusa awa ɗaya muna fira da shi ya kira ni kwarai mun kusa awa ɗaya muna fira da shi game da wannan matsalar so ala kulli halin dai ban da shi ma dai mutane da yawa dai sun ta a tsokaci game da zaman so shi ne na ce ya kamata a ce mun sake dawowa mun ɗan ƙara yin bayani ko kuma mun ƙara ba maudu'in haƙƙinsa daidai gwargwado kafin kuma mu koma zuwa ga, ga wani abu daban Allah subhanahu ala ya ba mu sa'a wato Malam Ibrahim ina ina mamakin wani abu akwai e, a akwai wanda suke comment na'am an gyara sunan Tafiq na gyara na makarmakallah Ah, ina mamakin wani abu da yake wasit eh, ina mamakin wani abu da yake faruwa game da littafin jawahirul ma'ani mutane da yawa suna attacking din jawahirul ma'ani ta kowane fuska wanda wannan abin ya sa na daɗe ina tambayan kaina me yasa haka me yasa babu littafin da ake ma wannan kaman jawahirul ma'ani duk littattafan duniya in ka cire alkur'ani ba littafin da ake kai ma farmaki a wannan lokaci ana damejin din duk abin da ya zo cikin sa kamar jawahirul ma'ani ba tare da garbala ba to na dade ina tambayan kaina menene dalilin wannan gaskiya kamar da muka sani jawahirul ma'ani ɗaya ne daga cikin littattafai na faɗa a cikin wancan darasi nawa cewa jawahirul ma'ani babu bambancin sa da sauran littattafai bambancin su shine wanda ya rubuta wannan wanda ya rubuta shi wane ne wannan wanda ya rubuta shi wane ne sannan abin da littafin ya kunsa kaza ya kunsa amma duk ta yadda ka kalli sauran littafi haka za ka kalli jawahirul ma'ani to me yasa jawahirul ma'ani ne kadai ake ma irin waɗannan abubuwan da ake masa duk abubuwan da suka zo a cikin sa ana damage din shi ba tare da duba da a wani mawkifi aka faɗi wannan magana ba kuma menene asalin magana menene tushensa wanda wannan abin ya sanya mutane cikin imuwa da yawa wasu basu su taba ganin jawahirul ma'ani ba amma da sun ji an ce jawahirul ma'ani kamar su ce a'udhu billahi min shaitanir rajim me yasa <laughs> eh, na dade ina na dade ina kaina game da wannan a ah, ah, jawahirul ma'ani ga duk mai hankali ga duk mai hankali ya kamata a ce yana masa kallo irin yadda yake sauran littafai kallo kullum ina maimaitawa kowane littafi idan dai ba alkur'ani ba ne kowane littafi idan dai ba alkur'ani ba ne to sai ka ga abin da in ka kalli zahirinsa sai ka kuskurantar da mai littafi na san ka fahimci me nake nufi mara ibrahim kowane littafi in dai ba alkur'ani ba ne in ka kalli zahirinsa ka ce komai da zahirinsa za ka yi amfani ba tare da amfani da wasu ka'idojin ilimi ba to sai ka kafirta da yawa daga cikin masu littattafai ba shehu tijjani kadai za ka jingina ma wannan maganan ba an fahimce ni ko na'am ah, bari in ba da misali watan wani littafi ne mafi inganci bayan alkur'ani a cikin littattafan ahlus sunna wal jama'a wani littafi ne ake ganin mafi inganci sahihul bukhari ake cewa sahihul bukhari ko to sahihul bukhari malam ibrahim akwai hadisin da in kai amfani da zahirinsa yin amfani da zahirinsa ba tare da dauna shi a wani ma'auni ba ije shi a wani ma'auni ka tantance wannan magana a wani ka'ida daga cikin ka'idojin musulunci to in kai amfani da zahirinsa amfani da zahirinsa ridda ne barin musulunci Sai bukari? Sai sayyid bukari kwarai na'am akramaka Allah to ai eh, mana a warware mana muna ji bari in baka misali ɗaya daga ciki ɗaya daga ciki yawa yanzu akwai wani hadisi ana ce mashi hadisu hadisu qurani ko hadisul qurani mhm. wannan hadisi idan an yi amfani idan an yi amfani da zahirinsa duk wanda ya ce ya yi aiki da shi ya yi itikadin sa to ya bar musulunci kai inda gaba da barin musulunci ma ya tafi gaba da nan kwarai hadisi ne wanda yake cewa wanda yake nuni akai inda ni da kai ne muke magana ba janibin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ni da kai ne misali sai a ce shedan ya shiga cikin kwakwalwanka ya yi amfani da tunaninka ya sa ka yi maganan da za a rubuta a matsayin addini to hadisi kamar haka yake don Allah wanda ya itikadin wannan wanda ya itikadin wannan me ya bari na kafirci bai faɗa ba gaskiya ne to amma malamai da yake sun duba wane ne Imam Bukhari kuma suna mu'amala da nusus na shari'a amfani na ilimi da hankali da adalci sai suka tantance wasu suka ce a'a wannan hadisin dassi ne sawa akai wasu suka ce a'a hadisin ba za a amfani da shi a zahirinsa ba ba za a amfani da hadisin a zahirinsa ba sai dai a yi masa tawili wasu suka ce a'a riwayoyi ne suka zo daban-daban wanda ya fi inganci shine riwaya kaza shi Imam bukhari ya ruwaici ya ruwaici wato riwaya da ya sama na akwai khalaf a ciki amma asalin kisan tana da asali an yi maganganu da yawa wanda wannan maganganun ya barrar Imam al-Bukhari da su kansa a ce wannan ra'ayinsa an fahimce ni ko to dalilin dalilin wannan hadisin sai mutum ya zo ya ce Imam Bukhari kafiri ne saboda ya jingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu ka taba jin wanda ya kafirta Imam Bukhari dalilin wannan ka taba jin ka taba jin wanda ya kafirta Imam Bukhari dalilin wannan amma a cikin littafin sa ne ya rubuta kuma kowa ya tabbatar wani yana cikin sahihul Bukhari ba ma sahihul Bukhari ba littattafai da yawa na sahihu da sunan <laughs> akramakallah gaskiya ne akramakallah ka fahimci wannan ko? Eh, Ni sai yanzu na fahimta sosai. Hmm, gaskiya ne, me isa to akan wannan ba in kare shi Buhari an fitar da shi daga musulunci ba, sannan sai kuma abu a cikin shi ba dalilin wannan. Sai kawai abu dan yazo cikin jawahirul ma'ani. Yawwa, yawwa, wannan shine abu na farko. Idan ka cire sayi idan ka wanne ne ke bin sa a cikin tattaunawa da sunawar jama'a inganci? Mm. Ina saurara. Daga yawwa littafi na biyu wanda ya fi kowanne inganci daga bayan sayuwar Bukhari shine sahihu Muslim. Sahihu Muslim shi ma akwai hadisin da itikadin zahirinsa shi ma ridda barin musulunci ne. mutum ya itikadin zahirin wannan hadisin shi ma barin musulunci ne me yasa barin ba da misali a ga hadisin hammadu bin Salama ɗaya daga cikin maruwaitan hadisin ya ruwaito hadisi da isnadinsa wanda yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya halicci kansa da zufan doki Allah ya halicci kansa da zufan doki wannan itikadi da hadisin nan mutum ya itikadi da shi ya itikadinsa ko ya ɗauke shi a matsayin addini ko ya ɗauke shi a matsayin koma menene ya yadda ya yadda haka abun yake to wannan itikadin ridda ne wannan itikadin ridda ne saboda mene saboda gaba ɗaya ya saba da ya saba da alkur'ani ya saba da hadisai sun fi ɗari wanda suka zo a babin aƙida a babin tauhidi to amma idan da mutum zai zo ya ce a dan mai imam al-bukhari zai ruwaici wannan hadisin ai wannan hadisin kafirci ne saboda haka imam al-bukhari ya, bar ya bar musulunci ya zama kafiri a imam muslim afwan imamu musulun ya bar musulunci ya zama kafir ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza saboda ya ruwaici wannan hadisin ya zai ce kaza ya ce ya zai ce kaza ya zai ce kaza kaga da yake malaman hadisi suna da ka'idojin da suke tantance hadisi suka bi duk hanyoyin da suka bi suka tantance wannan hadisin wasu ka ce a matsalan yana daga Hammadu bin Salama ne lokacin da ya je Abadan wasu abubuwa suka faru da shi wasu ka ce jinni ya shige shi lokacin da ya je bakin teku wasu ka ce kaza wasu ka ce yana da rabib yana da bauba wanda yake masa dassi a cikin hadisansa wanda yake wanda yake wata idan ya rubuta hadisi ya je ya rubuta sai ya je shi wannan rabib nashi sai ya ya rubuta hadisan ƙarya sai ya je shi shigar masa wannan ya ce kaza wannan ya ce a Ahmad ibn Salama ya samu khalad a rayuwarsa a ƙarshen rayuwarsa ya samu khalad a a wata wannan hadisin a cikin sayin Musulunci. kenan wannan ya ce watan duk malamai dai malaman jari da ta'adili da sauran malaman hadisi suna tabarrara imamu muslim game da mm-hmm. watan itikadinsa cewa wannan hadisin daga manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo saboda haka a a kowane littafi ba za ka rasa samun irin waɗannan abubuwan ba wasu littafan zahi wasu littafan tabbas tabbas abin da aka ruwaita hakan ne kuskure ne ba daidai ba ne ko in ce kafirci ne itikadinsa ko in ce kuskure ne ko laifi ne ko haramun ne irin wannan amma alal akal akwai ma'aunin da zaka auna ka barrara wannan maganan ko ka warware wannan maganan ko ka wata barrara wannan maganan ga wanda a watan ya faɗi wannan maganan ko kuma kai masa adalci kai masa insafi game da ire-iren waɗannan abubuwa hakanan suna da yawa waɗannan suna da yawa a cikin littattafan musulunci akwai abubuwan da mutum idan ya ji su sai ya ji kaman sai ya fara ganin jiri saboda abin sun yi nauyi idan ya ce zai yi amfani da shi a zahirinsa to zai samu ɗimuwa an fahimta ko to amma kowane littafi dama da an ga mutum ya ɗauki littafi zai karatu ƙa'ida malami ne to amma Allah subhanahu Ta'ala ya kawo mu lokacin da ya zama na kullu man habba wa dabba kowa da kowa ya kai ya kawai kowa ya zama malami da mutum ya dan fara jin larabci sai ya dauko da littafi ya ce zai karanta to alhali kuma waɗannan abu na'am akarba kallah kafin ka yi gaba na'am an yi magana akan littafin shi a sayuwar bukhari da kuma a hadisin Quranic da kuma shi sahihu Muslim Imam Muslim ya rawaci hadisin nan na hamadu bin Salama na Allah ya halicci kansa a siffar doki. Ya akramakallah wa iyazu billah. To akramakallah su wa'innan hadisan suna daga cikin hadisan da aka ce sahihai ne a cikin wa'innan littattafai ko kuma suna daga cikin hadisan da za a ce da'ifai ne a ciki ko maudu'ai ne ko ko menene matsayin hadisan farko a cikin littattafan nan. To, gaskiya wannan zai kai mu wani topic wani wani magana mai zaman kanshi. Saboda in mun bude wannan babin a dunkule kawai. To, wato gaskiya shi dai hadisin sahihu muslim wannan babu kafa kwata-kwata da za a ba da mafita game da wannan hadisin kwata-kwata wannan hadisin ba shi da asali kwata-kwata maudu'i ne kenan maudu'i ne wannan hadisin kwata-kwata ba shi da asali ba wani tawili da za a yi masa na'am magana ɗaya kawai ka fahimce ni ko na fahimta amma hadisin qur'ani malamai sun kasu kaso biyu mm Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala a cikin Jawahirul Ma'ani ya ce wannan bai kamata ma a dinga jingina irin wannan daga Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ya bata magana ya ce wannan maudu'i ne ƙarya ne In ji Shehu Tijjani lokacin da aka yi masa tambaya game da hadisin Qur'ani so Shehu Islam Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala shi ma yi wannan bayanin a cikin Firiyad tafsir yana kyautata tafsir so amma malaman hadisi alhafiz ibn hajar alhaithami mhm. alhaithami ya yi eh, bayani wanda na gamsu a kan watan hadisin quranic ya yi bayani gamsashi ya ce ba ka fahimci wannan hadisin ba sai ka haɗa duka hanyoyin gaba ɗaya sannan za ka fahimci inda aka dusa da hadisin Qur'ani a iya fahimtarsa iya iliminsa abin da ya ce wannan hadisin yana da asali ka fahimta ko na'am ya wannan hadisin yana da asali sannan kuma masu kallon cewa yana yana da'an ga sharafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabtansa to gaskiya rashin watan ai ya fahimtansa yace gaskiya ba su fahimci hadisin bane da kyau da kyau ai ya fahimtansa wanda kafin ji magana da Shehu Tijjani ya faɗa game da wannan matsalar har na yadda da gaskiya na fara karkata zuwa ga abin da ya tafi kafin in ji abin da Shehu Tijjani bayanin da Shehu Tijjani radiyallahu anhu kafin ce ni ko na'am akramakallah wato abin da Ibn Hajar al ya faɗa a cikin littafinsa na'am kana ji akwai wani ta'aliki ne da yake magana idza sami'tum anni shay'an ne ba shay'in ba ko ba eh. shay'un shay'an ne na'am na'am akramakallah Ka fahimta ko? Na fahimta. Eh lokacin da yana sharhin a cikin littafinsa sharhin Hamziya? Na. Ya kawo wannan bayanin ya ce da ya haɗa hadisan sai ya tabbatar wannan hadisin na farko da yana da asali. Asalinsa shi ne wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytana fi umniyatihi فينسخ الله ما يلقي الشيطان summa ثم يحكم الله ayati yace to wannan shine asalin sa da tafasil da malaman tafsiri ina tunanin kaman ya jingina wannan zuwa ga Imam Sabuni ah ba Imam Sabuni ba Imam Sawi afwan ina kyauta zaton in ba na manta ba amma dai ya nakalci wannan daga manya manyan malaman hadisi na'am ka fahimta ko na'am to saboda haka saboda haka ya ce to wannan hadisin yana nuni ne ga sharafi na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba yana da'ani ga manzan Allah ba ne yana nuna sharafin manzan Allah ne hmm. ka fahimta ko Allahu akbar ya ce dalili shine watan akwai abubuwan da suka faru manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo da musulunci da aka bashi musulunci yana yadawa sai ya zama na manya-manyan kafiran maka wanda wasu da yawa daga dangin sani ka san ko ba za a ce danginka yana cikin bata ba wasu ƴan uwansa ne wasu mutane ne kuma jarumai wanda ana gani in sun musulunta a musulunci zai ƙara ƙarfi da shauransu dai ire-iren waɗannan abubuwan. Assalamu alaikum warahmatullahi To, ko network ina ne ya dauke ku na malam ne? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. To, an wa ga karatu ya dauko zai ya dauko dadi kuma ga network din malam Mm. Ya ai haƙuri har Allah ya sa malam ya dawo. Yawo gashi nan ya dawo. Malam yana gama bayanin nan ma ni zan zan sauka in gabatar da Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ana ji na? na'am akramakallah ana saurara yawwa to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malami yayi bayani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa saboda dalilin mutane makka manya-manyan mutanen makka sun ki karban sakonsa mm. sai wata waƙi'a ta faru wannan waƙi'an da aka saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyin afara suratul najm afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra alakum adh-dhakar tilka idan ismatun dhiza dalilin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wataala da ya saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shedan yayi amfani da wannan damar sai ya faɗa wani maganganu wanda ya wanda wannan wannan mashirkan sai suka ji wannan magana kamar daga manzan Allah ta fito mm. a tilkal harani, kul'ula wa inna shafa'atu kunna la turtaja ko mm. inna shafa'atu kunna la turtaja ko wani abu makamancin wannan amma ba wai hadisin yana nuni akan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne aka shiga cikin kwakwalwansa wal iyaz billahi aka faɗi wannan magana wal iyaz billahi ji shi ibnu hajar al-haythami na'am sai ya zamana dalilin da yin dalilin wannan sai mushirkai da suka ji an ce an faɗi sunan an faɗi sunan allolinsu an faɗi sunan oh. an ce kuma ana neman ceton su da shauransu sai abin ya faranta musu rai abin ya faranta musu rai kawai sai suka sujada da suka ji an ce to fasjudu lillahi wa abudu kawai sai duk wani wani mushriki na makka da musulmi da mushrikai kowa da kowa sai suka yi sujada to dalilin wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi yayi fara'a saboda an kowa da kowa daga mushrikan maka da musulmai da mushrikai kowa da kowa sai sujada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji daɗi a ce kowa ya musulunta daga mutanen maka kaga wannan kaddara ce wacce ta sa dalilin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ransa yayi yayi fari ba tare da duban mazharin cewa shedan ya ɗauki maganganu marasa kyau ya jefa a cikin kunnen mushirkai ba ka fahimce ni ko na'am kuma wannan da yawa yana faruwa mutumin kirki zai yi magana to wani wanda kuma zuciyarsa akwai datti sai ya ji zagi alhali kuma zahirin maganan yabo ne amma shi sai ya ji zagi haka ne haka maka Allah. kuma za sa ta'amil mar'i sa'ad zununuhu wa saddaqa ma ya'tadu min tawahuli na'am maka Allah. wani mutumin kuma zaka zage shi ne amma saboda tsarkin zuciyarsa sai ya ji kayan shi ne sai ya ji yabo Allahu akbar so ala kulli halin dai ba tare da tsawaitawa ba wannan abubuwa a suna nan da yawa a cikin littattafan musulunci ba ma hadisin farari ba suna nan da yawa wallahi mal ibrahim in ka ji wani abun sai ka gudu allah wallahi in ka in ka ji shi sai ka fara ganin jiri wai wannan duk a cikin musulunci ne to Allah ya kiyaye mu akramakallah saboda haka kowane littafi ko sahihul bukhari ne ko sahihu muslim ne ko sahihu shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu kowane littafi ne wanda aka zauna aka rubuta shi a ilimi kowane fanni mm. to idan kaga wani abu wanda ya wuce iya saninka ko kuma kaga wani abu wanda in kai amfani da zahirinsa sai kai tawili shi kuma tawili an san ba kowa ne yake ɗaukan abu ya ce kawai zai yi tawili ba kai kowane littafi ma na malamai ne ba sai ba sai jawahir ma'ani ba kai saboda haka a wannan shine dalili na farko malam Ibrahim dalili na biyu dalili na biyu shine na soyayya tana tasiri a cikin yarda da abin da mutum ya faɗa haka kuma kiyayya tana tasiri matuka a cikin abin da mutum ya faɗa idan idan kana ƙin mutum in kana ƙin mutum to duk abin da ya zo daga wurinsa ko mai kyau ne ko mara kyau ne kai a wurinka mara kyau ne saboda makiyinka ne ya zo da wannan abu cikin cikin abubuwan da ka fi so misali cikin abinci ko kaya ko wani abu ya ɗauko abinci ya baka zaka ji abincin ma ba daɗi saboda ya fito daga makiyinka ne ko wasu abubuwa haka so haka soyayya da soyayya da ƙiyayya akan rufe ido ne ƙiyayya duk wani abu wanda ya zo daga makiyinka sai kaɗan daga cikin mutane to duk wani abun da ya zo daga makiyinka to condemning ɗinsa kake sai kaɗan daga cikin mutane so wannan dalili ya ba da babban gudunmuwa wurin In inkarin abubuwan da sufaye suka zo da shi ba ma abin da ke cikin jawahirul ma'ani ba kadai ba maganganun shehu Tijjani ba kadai ba maganganun shehu islam shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kadai ba ba maganganun maganganun gaba ɗaya sufaye batan. to kiyayyen da ake ma sufaye wasu mutane suke ma sufaye ya ba da gudunmuwa wurin kwandemin ɗin duk abin da ya zo daga sufaye bi haddin nazar an menene wannan abin ya kunsa saboda haka duk abin da su suka zo da shi sai zama da saboda ƙiyayyen da ake musu gaba ɗaya an yi fatali da shi gaba ɗaya an yi fatali da shi mai kyau ne mara kyau ne komai ya zo daga sufaye to maƙiyansu ƙoƙari suke su kushi, sai kaɗan daga cikin masu adalci kuma muna gani daga cikin masu adalcin suna kamantawa suna tantancewa suna a'a kaza nan sufaye sun fi mu gaskiya kaza nan kaza amma kaɗan daga cikin mutane ne idan ba haka ba me zai sa mutum ya ce dan ka yi tawassuli da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ya Allah na yi tawassuli da darajar da manzon Allah yake da shi a wurinka ka biya min bukata na ko na yi tawassuli da girman da manzon Allah yake da shi da darajansa, da wijaharsa a wurinka ya Allah na yi tawassuli da wannan akan ka yafe min zunubaina ko ka biya mun na ko wasu abubuwa dai bukatu na tsakanin bawa da ubangiji wanda ya wannan a ce masa ya yi shirka ya bar musulunci Allah fa ya roka ya ce Allah kai mun dan girman manzan Allah na san na bai kai ba amma ka kalli manzan Allah dan girman sa na hada ka da shi kai mun sai aka ce a'a wannan abun barin musulunci Allah ka roka sai aka ce a kama Allah shirka dan ka ce Allah kai mun dan girman manzan Allah duk me ya farar da wannan saboda sufaye su ne suka shahara da tawassuli ko in ce su ne suka zo da tawassuli ko suka shahara da tawassuli afwan suka shahara da tawassuli wannan ya zama su, duk wanda aka je na tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam kashi 99 cikin 100 to zaka ga sufaye ne su ne suka zo da wannan su ne suka dabbaka wannan karantarwa wanda kuma karantarwa ne karantarwa ne wanda ya zama na karantarwa na bau so saboda haka ire-iren waɗannan suna nan har wa yau mutum ya tara mutane ya ce na tara mutane ne ina murna da Allah ya bamu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tara mutane ina yin murna su ma su zo mu murna mu gode ma Allah akan ya bamu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan wannan abun kafirci ne bid ko kuma bid'a ne ko kuma saba ma Allah ne ko saba ma shari'a ne ko raina annabi ne duka suna faɗa me yasa saboda wannan abun maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam miza ne na sufai miza ne na sufai ma'ana wani abu ne wanda yake bayyanawa yadda yake bambancewa tsakanin sufaye da wanda ba sufaye ba da an ga wannan abun ya faru to kawai galiban sufaye yake wannan abu to sai aka yi kwandemin din shi wanda ma yake ana ganin shi ma kaman ba ma musulmi bane saboda haka watan waɗannan suna nan da yawa har wa yau yanzu wannan da Allah a auna waɗannan abubuwa da hankali a ce wannan aikin hankali ne in ba kiyayya da ya tarkato goguwan kiyayya kawai ya zama na komai aka tarkato daga sufayi komai aka samu daga sufayi sai a yi kundemin ɗin shi mutum ya ce la ilaha illallah ya lazumta ma kansa la ilaha illallah kullun zai yi ɗari eh, zai zai kullun ɗari uku istighfari kullun zai yi ɗari biyu da talatin zai yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kullun ɗari biyu da hamsin zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza wannan abin a ce a'a wannan abin saba ma Allah ne saba ma Allah ne kace ka ɗauki wani abu kana yi la ilaha illallah kullun ɗari istighfari kullun ɗari salata annabi kullun ɗari wannan abin ka saba ma Allah da Allah wannan hankali zai ɗauka wannan hankali kwata kwata ba zai ɗauka ba me yasa aka yi wannan saboda sufaye ne suka zo da wannan karantarwa ma'ana a wurinsu ne aka ji wannan karantarwa wanda karantarwa ne daga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam karantarwa ne daga Allah to ire-iren waɗannan abubuwan suna nan da yawa kuma sun yi tasiri matuka. abin da ya tasiri shine kiyayyen da ake masufaye sai zamana duk abin da aka zo da shi duk abin da sufaye suka zo da shi duk karantarwa da sufaye suka zo da shi kawai sai ai kwandemin din shi ko mun kyansa ko yana da kyau ko bai kyau ko bai da kyau wallahi yazu billahi Allah ya kare mu da kiyayyen bayan Allah wani abu ya faru wani abu ya faru malam ibrahim shehin professor ibrahim makari Allah ya kara masa yarda da ya faɗi wani abu ya zo ya wato wani bidiyon shi ne sai aka yi posting a cikin watan a facebook to sai ɗaya daga cikin wahabiyawa sai ya yi comment ko ta yi comment sai take cewa wallahi ina baƙin cikin rashin samun wannan mutumin a cikinmu ma'ana wahabiyawa wannan mutumin ba wahabiye yana baƙin cikin a ce profeso makari ba a cikin wahabiyawa yake ba na gane ka ji wannan maganar aiko ta yi yawo sosai a social media to ban ji ba da na ga wani na Ban taɓa ji ba. Wannan magana ta yi yawo sosai a social media ina da ita zan tura maka. Comment cikin comment ne cikin masu comment. Cikin masu comment. To da na ji wannan karatun da na fahimta daga cikin wannan magana na wannan ba wahabiyan ne. Wato profeso wannan mutumin Allah ya sa mashi son profeso wannan ba wahabiyan Allah ya sa mashi son profeso. Da soyayyen shi soyayyen Maulana Profeso ya shiga jikin wannan bawahabiyan. Sai zamana abin da Profeso yake faɗa yana shiga kunninsa kuma yana yarda. Kuma yana ganin Maulana Prof yana cikin mutane masu faɗin gaskiya kuma masu aikata gaskiya. Ka fahimce ni ba Amma wannan kwata-kwata baya nuni ga cewa Maulana Profeso an mashi wannan yabo ne saboda ya fi sauran malaman ɗariƙa ilimi. Kai ma ka san ba haka ba ne. <laughs> ba an yi mashi wannan yabo ne saboda ya fi su wayewa ko ya fi su haske ko ya fi su farin jini ko ya fi su ilimi ko ya fi su gwagwarmaya ko wasu abubuwa dai haka kai ka san ba don wannan ba ne <laughs> ya kira kalla kwarai da gaske kwarai da gaske ka fahimce ni ko na fahimta wannan mutumin da ya yi wannan comment din yana son Maulana Profeso ne. So soyayyen da yake ma Maulana Profeso shi ya sa masa yarda da jin abin da ya faɗa duk abin da ya faɗa sai ya zama yana kwantawa a zuciyarsa yana son sa. Sai bakin ciki ina ma da a ce ya dace yana cikin aƙidinsa ne. Ka fahimta abin da nake nufi ko? Na fahimta Allah. Waɗannan abubuwan suna faruwa da yawa. Allah subhanahu wa ta'ala kada ya jarrabe mu da kiyayyen bayan Allah alfarman na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a a maganar shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu wanda shine topic din mu gashi har wurin minti arba'in. ba mu shiga cikin topic kila gaba ɗaya ma bai wuce mana raguwar minti ashirin ko da uku ba ko wani abu makamancin wannan Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu yana cewa idza sami'tum anni fazinuhu bi mizani shar'i fama wafaqa fakhuzuhu wama khalafa fatrukuhu na'am ma'ana shehu tijani radiyallahu ta'ala yana cewa idan kun ji wani abu daga gare ni an jingina mini to ku auna shi da ma'aunin shari'a idan ya dace da shari'a to ku ɗauka. Na'am akramakallah. Ku shi. Idan kuma ya saba ma shari'a to ku bar shi. Wannan magana Shehu Tijani ya faɗe ta kuma wannan an nakalci wannan magana daga Shehu Tijani tawatura. Saboda haka shahararren magana ne wanda ta fito daga Shehu Tijani Allah ta'ala. To wannan maganan hakika zahiri za mu ga cewa magana ce wacce tana ba wa wasu mutane mafita waɗanda suke ganin sun samu dama na yin atakin ɗin maganganun jawahirul ma'ani misali wahabiyawa da wanda suka dace da su wurin kafirta 'yan ɗariƙa da ko zagin ko ƙaryata jawahir ma'ani ko ɗaukan abu a zahirinsa an fahimce ni ko? ana su wannan maganan mutane da yawa suna fakewa da ita a suna yin abin da suke so su ce to ai ga shehun naku ma ya ce in kun ji na yi magana kun ga ya dace da ma'aunin shari'a ɗauka in ya saba ku bar shi to ai gashi wannan kuma ya faɗa haka saboda haka abu da ka faɗa abu faɗa abu kaza da aka faɗa a cikin jawar ma'ani ya saba saboda haka shehu tijjani ne ya ce a bar shi ko ba a faɗin haka ana faɗa saboda haka za ma'ani da zan fi jin daɗi yawwa eh zaka ga watan watan zahirin maganan eh, zahirin maganan na'am na'am ina jinka yawwa ina ga idan aka faɗa haka ma ni ai da zan fi jin daɗi kaga aƙalla <clears throat> a zahiri ana nuna ma shehu ana nuna cewa maganar ba ta shehu tijjani ba ce ba da ba ta ɗauki abin nan ba kuma mutum dama ai ba ce dole ya amfani da ita ba sai ya shiru amma ni akramakallah abin da ma na fahimta a yanzu an wuce ɗaurin ma cewar ga abinda da shehu tijjani ya faɗa wannan maganar saboda haka bata dace ba a ajiye ta a'a kawai sun manta da wannan tabbatar da magana suke kawai su tabbatar shehu tijjani ne kuma a fusa fahimtar su su da suka yi ba abin ta kuskure kuma suke dora ni yawanci ma haka nake ji ba yanzu sun wuce ma magana cewa wai shehu tijjani ya ce a auna da shari'a saboda haka tunda wannan mun auna mu a ilimin mu mun auna da shari'a mun gaba daidai bane ba to kawai mu mun yi mai uzuri ba shi ya faɗa ba si akai ba fasa irin wannan ni yanzu na yanzu dai abin da nake ji a kan Allah kwarai da gaske kwarai da gaske yawa kawai rashin adalci ake dosa amma ni ba iyaka abin da nake ji wannan haka yake wasu da yawa ma wasu da yawa ma daga cikin masu zagin shehu tijjani ba su san wannan magana na'am ba su san wannan magana so wannan mutane gaskiya masu fakewa da irin wannan maganar suna yin waɗannan abubuwa muna gaya musu gaskiya su biya hankali wannan maganan kwata-kwata ba ta da alaka da abin da su suke ya kamata mu faɗakar da su a mawkifin da aka faɗi wannan maganar na farko kenan sannan na biyu wannan maganar me take nufi wannan maganar me take nufi an fahimta ko wannan nukuda na farko kenan sannan nukuda na biyu nukuda na biyu akwai 'yan cikin gida mana tijjanawa wanda su ma wannan maganan ta zama musu hijabi mai ta zama musu kashefi ta zama musu hijabi tsakaninsu da fahimtar maganganun shehu tijjani to su ma gaskiya su bi a hankali kwarai da gaske da wannan maganan za ta iya zama musu a zai iya zama musu hadari idan suka fahimce ta ba ta yadda take ba idan dan cikin gida Batijjani yana fahimtar wannan maganan a da shi yake fassarawa irin amawan mutanen nan da za su ce mutum kawai ya dan karanta A wa'idi adari ishmawi zuwa muktasar shi kenan. ya ce ya dan karanta ya karanta alkur'ani daga bakar zuwa nasu ya san fassara sama sama kawai ya ce wannan abin ya saba da mizanin shari saboda haka za mu bar shi <laughs> to kaga wannan matsalar da zai fada gara ma a ce ba wahabiye ne ya fada bisa a ce shi saboda alal akal tsakanin bawahabiye da shehu tijjani akwai hijabai sun fi dubu kila amma shi ba tijjani tsakanin shi da shehu tijjani ina ga hijaban ba yawa gaskiya ne ka fahimta ko to saboda haka a wannan maganar gaskiya dole ne watan mu ci gaba da faɗakar da mutane gwargwadon sanin mu gwargwadon ikon mu akan wannan ma fazinu bi mizani shar'in me ya shehu tijjani ke nufi an fahimta ko na farko shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu a wani zamani shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ya zo a wani mawkifi shehu Tijjani ya faɗi wannan magana ka fahimci ni kuma ibrahim shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu lokacinsa Allah ya kara masa yarda wato shehu Tijjani ya zo ya zo ya yi ɗariku da yawa ya yi ɗarikan shaziliya ya yi ɗarikan halutiya ya yi na kashabandiya ya yi eh, gumariya ɗariƙan gumariya ya yi ɗariƙan eh, ƙadiriya waɗannan ɗariƙun mafi yawancin ɗariƙun zamaninsa ya yi waɗannan ɗariƙun. Na'am akramakallah. Sai kuma Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya samu izini daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya bar duk waɗannan auradan ya zo ya rike wanda sayyidina Rasulullahi zai bashi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma shine zai zama na wasiɗansa tsakaninsa da Allah dama ɗariƙa ta bin hanyar wani shehi shine ya zama shehin nan naka wasiɗanka tsakaninka da Allah zai tsara ka da Allah to yanzu Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine wasiɗan shi da Allah bai kamata a hankalce ma a ce ga wani ya zama wasiɗan Shehu Tijjani da Allah ba alhali kuma ga Shehu Tijjani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tare da shi yana ganin sa a koda yaushe duk lokacin da ya so an fahimce ni ko Na'am, an fahimta a kamakallah. Saboda haka Shehu Tijjani Dillah Ta'ala sai ya bar duk ɗariƙun da yake sai ya zo sai ya zo mana da ɗariƙar Tijjaniya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An fahimce ni ko? So saboda haka dalilin barin wannan sai ya zama na Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala ya samu issues da sauran ɗariƙu. Yana samun farmaki daga sauran ɗariƙu saboda wannan dalili. An gane ko? na farko ke na biyu shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu yana da ishu daga magarin sufaye su kuma wanda su ba sa kallon wannan janibin su kuma janibin su shine shehu Tijjani watan a sufanci ya zo da wani kusan abu ya zo da wani ya zo da wani sabon tsari ya zo da juyin juya hali ka fahimta ko ya zo da wani sabon sabon tsari shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ya zo ya samu mutane a wani yanayi na na kusan dimuwa sai tijani radiyallahu ta'ala nu ya saita su ya gyaggyara musu fahimtar su yace kaza shine mafi daidai kaza shine mafi daidai kaza shine mafi an fahimce ni ko saboda haka dalilin wannan sai wasu suna sukan sa maganganu akwai ma wanda ya magana mai kaifi game da shehu tijani radiyallahu ta'ala wanda ko dan izala in yayi wannan sai an girgiza kuma su fi alhafizul qur'ani ka san shi na'am ina ji ana faɗa ana cewa ya yi magana ya ce kaza ya ce kaza kai Alhaji Zulkumari ya yi magana mai kaushi a janibin Shehu Tijjani amma ya kamata mu fahimci wannan ishu din ba game da ba tsakanin Gumari da Shehu Tijjani da Allah ta'ala ba a'a watan sufayen zamanin sufayen zamanin sa suna samun atakin a wurinsa saboda wasu dalilai. Shehu Tijjani da Allah ta'ala da ya zo waɗannan rayuwa da ake yi kamar rayuwa na takashu ka san abin da ake cewa takashshuf irin rayuwar nan na rayuwan rahabana ka fahimta ko rayuwa ta rayuwa ta irin rayuwar nan da mutum ya dinga yawo da yagaggun kaya mutum ya dinga yawo da riga mai datti mutum ya dinga azabtar da kanshi da yunwa da su halwa mutum ya koma daji yana rayuwa shi kadai ire-iren waɗannan abubuwan ta fahimta ko so shehu tijani radiyallahu ta'ala ne yazo yace duk waɗannan ba su da alaka da sufanci waɗannan wasu abubuwa ne daban sufanci wani abu ne daban zuhud wani abu ne daban an fahimta ko sannan a ta irin masu rayuwa masu masu kuma wuce gona da iri irin masu rayuwa irin kaman kaman extravagantly irin wanda yake rayuwa extravagant irin mutum ya dinga shiga irin kaman basaraki ka gane ko mutum irin ya sa rigan da da kusan in aka haɗa ta zai iya ma mutum ashirin riga da wando tufafi dai na sawa. Shau Tijjani duk ya zo ya tsawatar akan ire-iren waɗannan wasu abubuwan irin guluwi a cikin a cikin irin guluwi a cikin mazhaba irin guluwi a cikin wasu abubuwa da tsanantawa Shau Tijjani ya ce a kawai wato Shau Tijjani ya ce ne a yi rayuwa kawai kamar sauran mutane a yi rayuwa kamar sauran mutane amma a zo a yi tijjaniya ai sufanci kowa ya zama bawan Allah ba tare da ya takura kansa ba ya tsananta ma kansa ina ga wannan ma kaman asali ne a cikin addinin musulunci ko wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana tafiya yana cikin tafiya sai ya sai ya hangi wani a cikin zafin rana yana tafiya ba takalmi ba wai zai je ko aikin haji ne ko menene na manta sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ya tambaya aka ce ai yayi nuzuri ne akan zai yi wannan aikin wahala sai manzo Allah ya ce a'a ya hau abin hawansa kuma ya ci ya sha da shauransu saboda inna Allah an ta'ziri hadha la ghani ko wani abu makamanci haka kamar kala sallallahu alaihi wasallam ka fahimce ni ko so duka waɗannan abubuwa ne wanda wanda wanda Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala ne ya zo ya tsawatar wanda dalilin tsawatar wannan ya sa mutane da yawa ba su fahimce shi ba suna maganganu masu zafi game da wannan janibin ba wai akan suna da'an akan ita dariƙan Tijjaniya ba ala kulli halin to ballantana kuma wanda ya zama na sufi ne ɗaya daga cikin masu bin ɗarikun sufaye alhafiz al-humari ana ji na kuma ana ji na ko so saboda haka a wannan kusan dalilin da ya sa shi gumari ya ta sakin baki kenan game da janibin shehu tijjani dama shi an san shi mutum ne mai mata mai kaifin baki yana da kaifin baki duk wanda ya bi ta kansa to baje shi yake ba ba ba ruwan shi bakin shi ba yi da linzami so waɗannan abubuwan ya waɗannan ba shi matsala kuma sosai a cikin harkokinsa waɗanda wasu suna ganin dalilin wannan ma yasa abubuwansa gaba kusan ba su ma shahara sosai ba kusan abun ya takaita albarkan sa'ayinsa ga hidima da yamma musulunci idan sai ka je kasuwa maka nemi littafin gumari ma baka samu babban kasuwa wani ma ya ce maka bai san ma waye gumari ba a lokacin da ake ganin alhafizul gumari baharansa da tumbatsansa a ilimi an fahimce ni ko tumbatsansa a ilimi ya kama kafan su ibnu hajar wallahi eh. kwarai da gaske na'am ya kama kafan irin su Ibn Hajar irin su Imam Nawawi malami ne fiye da kake tunani so waɗannan abubuwan da yake yi na, na yanayin ɗa'an ga malamai da shauransu ya haifar masa da matsala kwarai ya sa kusan wasu na ganin wannan dalilin ne ya sa Allah bai albarkaci ayyukansa ba akwai wani littafi da ya in ka je da ya hau ya hau yana yana yana zagin Ibn Taymiyyah ta kowane siga eh, wani littafi alburhanul jali in ka ji yana faɗa matsayin ka na kai batijani kusan hatta fi za a masa ga yana an farma ibn so a wani janibin ma in ka je da ya farma uh, wannan uh, wannan ibn khaldun ne muqaddima ibn khaldun wallahi na gaya maka da ya hau kansa yana ragargazan shi kai ka ce ibn khaldun wani mushriki ne So waɗannan abubuwan duka sun faru kala-kala. So mawkifin da Shehu Tijjani ya faɗi wannan maganan, mawkifin da Shehu Tijjani ya faɗi wannan maganan, Mauƙifi ne na ire-iren waɗannan mutane. Ya zai zo musu da wani canje-canje kaza kaza sai ya ce a'a iza sami'tum anni fazinuhu bi mizani shar. Fama wafaqa fakhuzu wa ma khalafa fatruku. Wannan maganan fa ba fa ana yin sa ne da iri na da irinka ba ana magana ne da irin su Muhammad ana magana ne da irin su Muhammad al-Ghali irin su Sheikh Ali al-Harazimi al-Barrada irin su irin su waɗannan mutanen da irin su gomarin ma masu inkari a wannan majal din so ana yi da irin su ne ba da irin mu karabiti ba saboda haka maganar shehu jani da ya faɗi wannan maganar yana yi ne da malamai waɗanda suka zan mizanu shari ba wai kawai da an ce mizanu shari kawai da ɗan ƙaramin ilimin ka ba ma cikin cokali ba a inda ma ya kai cikin cokali ya isa ya yi noma ne to bai kai ma a ce har ka isa ma mutum ma ya isa a ce ya yi magana a janibin ilimi to a wannan yanayin idan mutum ya zama yana da mizanin shari'i mizanin shari'i fa idan za da za tsaye ana bayanin mizanin shari'i malam ibrahim alal akal na farko a ce mutum ya haddace yana da haddan alqur'ani duk lokacin da ya so ya ɗauko aya ya san inda take ba wai hadda na tilawa daga bakar zuwa nasu ba kowane aya ba ma ayatul ahkam ba kowane aya ya zama ya santa na alkur'ani saboda idan baka san ayoyin Qur'ani ba ta yaya zaka ce wannan biya saba ma Qur'ani wannan bai saba mai ba sai ka sani to na biyu ba ayatul ahkam kare ba suna tsayawa akan ayatul ahkam da yawa daga cikin malaman musulunci amma ayatul ahkam akwai ayoyin da a zahirin sa ba ayan hukunci bane amma kuma tana dauke da hukunci a zahirin ayan khabar ne labari ne amma khabarun ne da bihil insha'u su akwai ire-iren su da yawa wanda habar ne kisas ne amma shari'a ne tashri'i ne na na fi qasasihim ko ibratan li ulil albab da shauran waɗannan ulaika alladhina hadahumullah ko ulaika alladhina hada Allah fa bi hudahu muqtadi da ire-iren makamanta wannan sai mutum ya san alqur'ani na biyu sai mutum ya san ma'ani ma'anona na alkur'ani da hanyoyin da ake gane ma'anan alkur'ani sai ya faɗaɗa ilimin luga na farko sai ya faɗaɗa ilimin tarihi ilimin tafsiri ilimin su balaga haka wasu malaman suna kaiwa har ilimin mandik wasu malaman yawwa to waɗannan dai sannan sai ya san hadisai saboda hadisai su ne suke watan bayanin alkur'ani ko akwai as-sunna bayaniya kamar yadda malamai suka yi bayani so saboda haka a sannan kuma sai mutum ya san su kansu hadisan sai mutum ya yi zurfi a cikin ilimin hadisan sai mutum ya zama wato kawai ana so ka zama mujtahidi mun kuma yi bayanin wane ne mujtahidi a wancan zaman da muka yi sabanin malamai ko in mun fara bayani game da wane ne mujtahidi saboda haka sai ka bahara kuma a cikin ilimin usulul fiqh ta yadda za ka yi mu'amala da nassi nassi ya faɗi magana guda ɗaya nassi ya faɗi magana guda ɗaya amma ka fitar da hukunci a zahirin nasu hukunci ɗaya ya fitar amma ka fitar da hukunci sama da ashirin saboda haka Al-ƙur'ani yana da zahiri yana da baɗi, yana da mafuhumi yana da manɗuki. akwai abin da yayi magana a kai to abin da kuma ya yi shiru a kansa lazimin wannan maganar tana haifar da hukunce hukunce suna suna nan sun fi a kirga akwai akwai akwai ah, iktiza'un nassi akwai akwai akwai mafhumul muwafaqa akwai mafhumul mukhalafa akwai e, irin su khilaful aula ko akwai irin su kiyasi e, e, wannan akwai sunan dai da yawa wanda nassi ɗaya ne zai zo bari baka misali malik ibrahim akwai akwai wani hadisi na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa a duk wanda ya ci fili ko tako ɗaya ne na ɗan uwansa makocinsa to ranar tashi alƙiyama za a haƙƙa masa har ƙasa ta bakwai yana kewayawa da shi a filin mahashar ka san wannan hadisin ko to fa ka san wannan hadisin ko a'a to wannan hadisi ingantacce ne yana cikin yana nan a cikin sahihu da suna da sunan To kaga idan ka ji wannan hadisin a zahirinsa za ka ce a gaskiya kai abin da ka fahimta a nan duk wanda ya yi wannan zalunci ranar alkiyama zai yi jigila don ko ɗan kabo ba zai kai shi jigila ba ranar zai ta yawo a filin tashi alkiyama da tako ɗaya na fili da ya ci har ƙasa ta bakwai da za a haka masa. So, wannan abin da za ka fahimta a cikin nasi kenan. Amma malaman usulul fiqi da suka zo fahimta ba suka ce ai wannan abin da yake nufi yana nufin wannan sannan kuma za a fitar da wani hukunci a cikinsa hukuncin da za a fitar shine idan mutum ya sai fili misali a ce 100 by 100 ko 50 by 50 ko 50 by 100 to wannan da ya siya mallakinsa ne har zuwa ƙasa ta bakwai inda zai kai zai iya gini mallakinsa ne ya siya har ƙasa ta bakwai zai iya gini har ƙasa ta bakwai haka in ya so ya ɗaura bene dubu hawa dubu har zuwa sama ta bakwai in zai iya to mallakinsa ne ya siya har sama ta bakwai Ka fahimta ko? Amma nassin ai bai ce haka ba. An fahimta ko? To ire-iren waɗannan sai mutum ya zama ya tumbatsa ya bahara a cikin ulum na shar'iyya. Sannan ne fa sannan ne fa yake da mizanin shari'i. So saboda haka idan an ce Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya ce fazinuhu bi mizanin shari'i ku auna maganganun shehu tijani da mizanin shari kenan kawai wanda ya je dan islamiyya ya dawo ya dan yi arba'unan nawawiya ya dan zo ya dan da dan kamus din shi da dan dictionary shi da wasu yan eh, eh, li'rabi da ya sani dan ajrumiya haka da shauransu ya zo ya ce shi kenan kawai yana da mizanin shari ai ga shehu tijani ya ce mizanin shari to kaga wannan eh, wa safahatu kasmiha inji shehu ibrahim radiyallahu ta'ala saboda haka wannan dalilin da wannan ne muke ƙara jawo hankalin mutane in an ce mizanin shari wanda zai kalli jawahirul ma'ani da ire-iren waɗannan littafan har kullum ya ce kaza daidai ne kaza kuskure ne kaza kafirci ne to yana da buƙatar ya samu mizanin shari wato dai abin da ake nufi abin da ake nufi kawai mutum ya zama yana da sufofi na mujtahi ba wai ilimin kaɗai ba sai mutum ya zama yana da adala saboda mutum zai iya hada sufofin nan amma kuma bai da adalci a cikin maganganun malamai ka fahimta ko kai ka san a cikin mutane a cikin wahabiyawa akwai wanda sun taka kadamin ishtihadi a wannan lokacin amma kuma ba su rabu da irin waɗannan abubuwan me yasa saboda rashin adalcin to kaga akwai ba'an a cikin adalarsu so an tarkato abubuwa kawai an rufan watan ana so a masufaye kawai watan watan zance ne ana so a masufaye watan watan irin genocide kawai irin a jefa musu kawai makamin ƙara dangi ko me ya zo daga wurinsa kawai a yi kwandemin ɗinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsari saboda haka a shautu da ya ce zani shari'i yana magana ne da malamai ba yana magana ne da amawa ba shi yasa idan su malaman mu irin su shauɗa radiyallahu ta'ala na radiyallahu ta'ala na sun ji mutum yana suka a cikin jama'atirul ma'ani yana zagi sai ba za su kafirta shi ba sai su ce ai jahili kuma wallahi jahilan <laughs> wallahi tallahi akwai jahilci kwarai na'am Allah jahilan ne kwarai da gaske ai wancan zaman da muka yi wancan zaman da muka yi ba mun yi magana akan duk wani magana da kaji ta maka nauyi a jawahirul ma'ani ka duba alqur'ani zaka ganshi ba zaka ga asalin sa ba na akramaka Allah duk wani magana eh na bada misali akan ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari in bada bari in bada na biyu bari in baka misali na biyu a albani wani lokaci kasan ya, kasan albani ya ya ya rufan ma carbi sai da ga ya, ya kai carbi kasa carbi dai wanda ake la ilaha illallah da ita da ya rufan mata sai da ga ya kai ta kasa kamar ya gane ko dalilin da yasa ya, ya rufan ma carbi o soka wai ya soki carbi eh ya rufan mata ya ya kace kace da ita ya yi sai da ya bayanin da in ka yadda da bayanin sa kusan in ka ga mai carbi ma ba za ka mai sallama ba mutum ya rike carbi kwarai da gaske to asalin dalilan wani daga cikin malamanmu ya ce mana kana jigo wai wata rana yana tafiya sai ya haɗu da wani sufi a kan keken irin keken nan da dabbobi ke ja doki ko jaki sai mashi sallama ya mai magana sai ya kada masa carbi to daga nan ne ya ce to carbin ma bari mu zo kanta ka fahimce ni ko to ba ta ala da halin dai mutane a zamanin nan surufan macarbi bid'a ne manzan Allah ne ba waye waye waye waye to idan ka zo kana zuwa suratu maryam ba maganan carbi nake so in yi ba maganan amma mutum sallama yana jan carbi ya kada carbi ko yana wani askari ya haka mm-hmm, ko wani abu ai ana zagi yan ɗarika akan wannan ko mutum a mashi sallama ya ki amsawa to idan ka biyo ka karanto alkur'ani wato idan kana neman to wai a cikin addinin musulunci menene matsayin amma mutum sallama ya ki magana ko ya ishara kana zuwa cikin suratu maryam sai ka ji an ce fakuli washrabi wa qarri aina fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan فقولي إني نظرت نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا to kaga ashe akwai wata shari'a a cikin addinin musulunci wacce idan an yi ma mutum magana ba zai yi magana ba ko me aka ce mai kowa ba zai amsa ba ko me aka gaya mashi saboda haka kaga asalinta kaga samu asalinta imam al-qurtubi ina kyauta zaton imam al-qurtubi ko da imam al-qurtubi ko ibn kathir aje a duba tafsirin wannan ayan ko tafsirin wannan ayan da yake na dade da karanta waqi'a ko tafsirin wannan ayan ko kuma tafsirin eh, ko tafsirin na surata ali imran qala ayatuka allah tukalliman nasa salasa layalin sawiya eh, salasata ayyamin illa ramza to imam eh, wata imam al-qurtubi yake cewa har a cikin wannan shari'a wannan tana aiki ala kulli halin dai magana ne tsawo to watan kuma mun sani dai a mazhaban malikiya shar'u man qabla na hujjatun alaina ko hujjatu ah, shar'u man qabla na hujjatun lana ko so saboda haka a ah, kaga ka samo asalin mutum ba zai yi magana ba komai aka gaya masa so saboda haka duk wani abu wanda ka ganshi to yana da asali a cikin alkur'ani Jahilcin ka da alkur'ani ko jahilcin mutum da alkur'ani shine zai kai shi ya dinga inkarin wasu abubuwan da suna da asali an fahimce ni ko to shi yasa shi yasa malaman sufaye musamman suke shaddadawa akan ba kowane magana ne za a fito ana gaya ma amawa ba ba kowane magana ne za ka fito gaban amawa kana faɗa mutane shi yasa malamanmu suna tsanantawa akwai maganganun da zaka ji suna cewa wannan maganganun ai ba a gaya ma mahajubai ba wai maganan ba a gaya ma kowa da kowa bane a'a maganan ba a gaya ma mahajubai kuma wannan maganan tana da asali fa malai ibrahim ma'ana ina nufin maganan da ba kowa da kowa ake gaya ma ba a fahimce ni ko tana da asali a cikin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yana na asayu muslim kama kafabil bil mar'i kadhiban an yuhaddisa bi kulli ma yasma ya ishe mutum ya zama na makaryaci ko ya zama na ƙarya ga mutumin da duk abin da ya ji yana yana ba da labari ko ga yana a sayyid bukhari ma sayyidina imam abu hurairah Allah ya kara masa yadda yana cewa hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa aini na kiyaye wani ma'auni wa watan wani kaman daro guda biyu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace daya eh, yace daya fa basathu linnas na na watsa kowa da kowa gashi nan kuna ji ina haddasar muku ina ina gaya muku yace wa ammal akhar yace dayan kuma lau basathu da zan watsa muku shi kuji la batu mazal bala'u da kun yage wannan makogwara kaga wannan ba yana nuna boye magana wacce za ta haifar da fitina tana da asali ba Na. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓe wasu daga cikin sahabbai da wasu ilmoma da bai sanar da wasu so a wannan mutane sai ya na jahilai idan an yi wannan maganan cewa ba komai ake gaya ba wa ba sai ya zama shi kuma shi kanshi wani magana ne na ɗani wani wani ishu ne mai zaman kansa ka gane ko jahilci ne so yauwa sai zama na shi kanshi an haifar da wani magana shi kanshi mai zaman kanshi alhali magana ne mai asali a addini sai zama na ana cewa kenan idan aka ce manzo Allah ya ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai da yazo ya ya ya faɗa ya fada komai bai ɓoye komai ba saboda haka da ɓoye addini eh, wani abu ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai da ya ɓoye wani abu eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba komai ya faɗa amma kuma ya faɗi komai ba komai ya faɗa ba kuma ya faɗi komai dan in ka ce ka kore in ka ce kuma ba komai ya faɗa ba shi ma wani suka ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka fahimta ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake da alaka da tashri'i manzo Allah ya isar duk abin da duk abin da yake da alaka da tashri'i kai abin da ya shafe ka kai a matsayin ka bawan Allah manzo Allah komai ya isar maka ka fahimta ko komai manzo Allah ya isar maka amma akwai abubuwan da basu shafe ka ba wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gosu da shi abin da bai da alaka da halal wal haram malaman mu suna cewa kusan duk hadisan ma da ka ji ka su hadisul qudsi hadisul qudsi wanda aka cire jibrilun ma to zaka ga hadisai ne wanda zaka ga suna da alaka da gyaran zuciya hadisai ne na gyaran zuciya ba su da alaka da tashiri galiban ba su da alaka da tashiri hadis ka bi watan watan hadisul qudsi gaba ɗayan su za ga kashi 99 za ga hadisai ne wanda suke magana ba su da alaka da alhalal wal haram hadisai ne wanda suke magana akan tsakanin alakan bawa da Allah na gyaran zuciya ko irin su ana inda zanni abdibi ka fahimta ko irin su al-aghniya'u fuqara wukala'i iyali fa in bakhila wukala'i ala iyali azukum bibali wa lam kubali irin su gashi nan dai hadisin kudisi waɗannan ahadis din zaka ji suna magana ne abin da yake da alaka da gyaran zuciya ba suna magana ne akan al-halal haram ka fahimce ni ko to ire waɗannan abubuwan da ba su da alaka da tashiri idan manzo Allah sallallahu alaihi ya keɓe wasu sahabbai ba laifi bane an fahimce ni ko saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata rana ya goyi ɗaya daga cikin manya manyan sahabbai a akar a cikin rakumi akan rakumi sai yake cewa ya Jabir a tadri ma lahi, alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bi shay'an a tadri ma haqqul ibadi ala lahi. an yudkhilahum aljanna idza fa'alu dhalik aw kama qala sallallahu alaihi wasallam sai ce afala ya rasulullah afala ubashiran nas afala ubashirun nasa fa yastabshiru sai ce la idan yattakilu ya rasulullah in gaya ma mutane mana sai ce a kar ka gaya musu za su shantake to kaga ire-iren waɗannan duka suna daga cikin abubuwan da suke da asali so saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya samu dace ce wannan shine dai a takaice ga ɗaya biyu ga network kuma yana yin abu yana nema ya siya na'am akramakallah ah, ga lokaci kuma ya riga ya tafi ya kamata a ce mun buɗe lambar waya to amma akwai wani abu da nake so akramakallah na'am inda maganar akan jahil ma'ani ne ƙa'idar shau tijjani to kuma shi jahil ma'ani nan tunda littafi ne da yake samun ta'ani sosai to akwai wata matsala da akramakallah zai iya bamu misali da ita a cikin jahil ma'ani ko da guda ɗaya ce a cikin 'yan mintuna kaɗan <coughs> a bamu misalin ta ɗan abin nan ai ina ga mata da kuma dan ina ga ana ji na ko ana saurara kana ji na wancan zaman ai mun bada mun bada misali game da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun malamai ko yanzu gashi wannan zaman ma mun bada misali akan akan magana mutum ana ana yana lazumi a yi masa magana duk da wannan ba yana cikin jawahir ma'ani ba kawai dai na bada misali so a tun da ka nema bari in ƙara wani misali guda ɗaya da ake dama da kaji mutum ya fitittike yana magana akan jawahirul ma'ani randomly to ɗayan abu uku ne zai yi magana ko dai ya ce maka salatul fati ta fi qur'ani ko kuma ya ce maka an ce ana zama a ana Allah yana magana a harshen wani ko kuma a ce maka misali abubuwan fana'i haka ko a ce salatul fati ko ganin annabi manzo Allah ya shehu tijani ya ga manzo Allah ya bashi wani abu so ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan in ka ji ba wahabi yana tada yana yana tada jijiya akan maganganu bai wuce ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ka fahimta ko to bari in da misali bari in da misali game da watan janibin abin da ya shaiki a alaka da ma'arifa domin an taɓa tattaunawa game da wannan a wani eh, wani dalilin wannan ya tsani ga shehu tijani radiyallahu ta'ala bi jingina masa abin da shehu tijani ma radiyallahu ta'ala ba mawkifin sa kenan ba amma dai maganar ta zuwa shi a cikin jawal ma'ani shehu tijani radiyallahu ya tattauna ta akan lokacin da mutum zai yi gai watan zai buya ya fana'i har ya zama yana magana amma kuma yana magana da maganan Allah subhanahu wataala an fahimce ni ko to na san wannan kadiyar kai dan uwa ne ka fahimci inda aka dosa so saboda haka wannan maganar kaga idan za mu ce asalinta ita ne misali Allah subhanahu wa ta'ala watan bawa ya yi magana amma ba a jingina ma ba wannan bawa magana ba ba a jingina ma bawar wannan maganan ba sai a jingina ma Allah saboda a wannan yanayin da bawan ya faɗi wannan maganan ba harshensa ba ne yake magana a wannan yanayi ka fahimce ni ko ba harshensa ne yake magana a wannan yanayin ba ba halinsa ba ne Allah subhanahu wata'ala ne ya yi in ɗakin harshensa ka fahimta ko Allah subhanahu wata'ala ne ya isar da wani sako ta harshen wannan bawa ka fahimce ni ko irin abubuwan da hallaji ya faɗa ya ce anal ko da shauransu wannan abubuwan duk su ibini taymiya sun tattauna a shi kuma ba su tsine ma wanda suka yi wannan abun ba bali kusan yaban su ma suka yi ba ba za a ce yabo ba su uzuri suka masu an fahimta ko wanda shehu tijjani ma da ya kawo wannan magana a cikin jawahirul ma'ani shehu tijjani radiyallahu ta'ala da ya kawo magana a cikin jawahirul ma'ani ya ce ne wannan hali da wannan bawa yake shiga kamar tawaya ne amma kuma za a yi masa uzuri saboda ba yanayinsa ba ne an fahimta ko an fahimta ko na'am ana ba yanayin da Allah subhanahu wataala zai zai zai yi magana kusanta harshen sa ba wannan yanayin ba ma'ana dai fana'i dai kawai bil ijmal ma'ana fana'i mutum yayi fana'i ko ya shiga cikin wani jazba yana faɗin wasu maganganu ko wasu abubuwa to sai na bada misali da irin baitukan da aka ruwaito wasu suna jingina ma ibnul farid wasu na jingina ma ibrahim ad suki amma cikin jawahil ma'ani shi tijani ya jingina ma ibrahim ad suki ne wanda muka sani babban kuɗi ne shi ma a ɗari kansa ko ba haka ba so kaga a nan wurin wannan magana idan kana nema so ka nema mata asali to asalinta tana cikin alkur'ani wannan ayoyin ayan misali suratul namli da tsakanin ayan suratul namli da kuma ayan suratul a a suratul suratul qasas ko a falamma ataha nudiya min shaɗi ilwadil aimani fil buqatil mubarakati mina shajarati ayya musa inni ana allahu rabbul alamin inni ana Allahu rabbul alami bishiya ne Allah yi in wannan maganar a wurinta ka fahimta ko so ire-iren waɗannan abubuwan kaga an samo asalin maganar cewa wani daga cikin halittun Allah zai shiga wani yanayin da zai yi magana ko zai yi wani abu a ce a'a ba aikinsa bane ko ba maganarsa bane maganar Allah kaga an samo asalinta a cikin alkur'ani ka fahimta ko shi yasa aka ce jawahirul ma'ani na malamai ire-iren waɗannan suna da yawa da zamu wannan mas'alar kawai da zamu tsaya muna bayanin ta asalinta a cikin alkur'ani da sunna da maganganun malaman musulunci shi kanshi wani topic ne mai awo Allah subhanahu wataala sa Na. masu sauraro a nan dai insha Allah wannan karatu namu zai dasa aya sai kuma ya kira a duk wanda yake da wata tambaya ko wani ƙarin haske ko gaisuwa ma haka zai iya kiran malam zai iya kira a lamba ga kai tsaye za a haɗa shi da malam in tambaya amma akan amma kiran ta whatsapp ba direct ba kiran whatsapp wanda ya kira ni direct whatsapp za a kira da whatsapp kiran whatsapp gashi nan duk wanda yake da tambaya in dai akan abin da malam ya tattauna ne in tambaya ce ga fili nan e amma akwai a rike a ah, ka'ida ta maudu'i kuma sannan ba ba shirme ba yawwa mutum ya zo ya mana maganganu na shirme ba girmamawa a ciki shi ma cire shi zamu ga lamba waya nan masu kira plus two three four nine zero three eight six four nine four three five yawwa amma wasaf kaɗai fa wasaf kaɗai Allah sa ka da wasif kaɗai na'am akramakallah wancan lokaci wani ya kira ni ya kira da baya wani wane ne something ɗan izala ne ya kira ni ta wasaf ya ce da Allah yana so in tura masa direct ma ya kira ni ya ce da Allah yana so zai yi tambaya in ba shi lambar malam sunansa ko al'amin abdulkadir ne daga abuja eh, to ai shine shine ya kira ni ya kira ni ya kira ni ta waya mun kusa awa ɗaya muna fira da shi a gane ku? awa ɗaya ya mun tambayo eh wallahi mun kusa awa ɗaya yana mun tambayoyi kuma sai da ma muna lokacin ma ina ga kamar ina Kano line ne ma ya kira ni ina kusa da Kano line ina hanyar dawowa gida Zaria sai na ce masa eh, sai na ce masa yayi hakuri in eh, na koma gida sai mu tattauna to na koma gida kusan bayan sallar shayi wurin tara da rabi to sai mu ya kira ni muka tattauna akan wannan matsalar kwarai ya kira ni kuma ya ce min da Allah yi hakuri zai yi rikodin din magana na na ce masa ai babu komai <laughs> kwarai haka muka yi shi lallai wannan dan rigewa ne lallai Allah akalla dai bai yi kiyana ba tunda ya eh bai yi kiyana ba ya fada gaskiya ya faɗa ya fada ya ce ya ce zai yi rikodin kuma ina kyautu da ma ya yi Mm. gashi akar bakalla gashi yanzu ba samu mai a ba komai kila mutane sun gamsu babu bukatan tambaya ko kuma yanzu ka san lokaci ne yanzu na mutane suna komawa yanzu musamman mutanen ku na Kano yanzu suke komawa gida ana rufe shago ana komawa gida <laughs> kila sai wani ma ba zai ba zai ma san me ake ba sai ya ɗan kwanta haka yana ɗan hutawa sai ya gani a galiban program ɗin dare program ɗin dare shine ake samun kiraye-kiraye kamar wancan da muka yi kaga da dare ne muka yi kuma an samu kiraye-kiraye ba ɗaya ba ba biyu ba so ya fahimta na kenan Allah subhanahu wataala ya samu dace ah, a kira Allah ga me kira nan dai na'am bismillah a gurguje assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa alaikum assalam wa rahmatullah me kira daga ina ya suna ah, Hussein ne daga nan Libya na'am malam Hussein daga Libya malam yana jin ka na kira ne ina muku gaisuwa kawai. Ok, an zo a gaishe da Malam Nutu. Malam yana jin ka. Ina muka ina muka fata, ina muka fata an kai mun ji dadin karatun Allah sosai Allah. To madalla Malam Husaini. Mun gode, mun gode Allah sa. Ah, insha Allah. Kiran kalla ga Malam Husaini ne. Allah ya saka mai da alkhairi. Ga wani nan ma ga ah, a ah, abun nan Muhammad Sani irin ta comment amma suna gaisuwa. su abin usman buba duk sun ce suna miko gaisuwa ga malam Allah ya saka da alkhairi muna amsa. yanzu dai gashi nan mintin mu awa ɗaya da minti sha tara me bara mu gani nan da minti biyar ko za a samu mai kira an kira to to akirmakallahu a Na'am, Allah. Ina sauraron ka. Ban sani ba ko wancan maganan da aka yi da wancan ɗan izalan na, na Abuja. Ko Allah zai ba mu briefly amsar tambayarsa don ina tunanin ai yayi tambayar a nan ne amsar ce ta gagara saboda kirana da aka dinga yi ta gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne wata gaskiya mun tattauna mun tattauna mun tattauna abubuwa da yawa da shi amma dai a takaice watan ya yi tambaya ne game da cewa na ce masa ban taba ganin littafi kamar jawahirul ma'ani ba kuma ban taba ganin mutum kamar shehu tijjani ba ka fahimta ko ban taba ganin littafi kaman jawahirul ma'ani ba ko kuma babu littafi kamar jawahirul ma'ani ba a taba littafi kamar jawahirul ma'ani ba ko makamancin haka na ce masa to ni ban faɗi haka ba ni ban ce masa babu littafi kaman jawahirul ma'ani ba cewa na yi ban taba ganin littafi kaman jawahirul ma'ani ba sai ya matsa da ya ce ai haka na ce to babu komai naji taslimul jadali me yake so ya ce game da haka yace to me nake nufi game da wannan to shine dai na masa bayani na ce masa kaga alkur'ani a in ka cire alkur'ani banda alkur'ani dama na ce so in ka cire alkur'ani kowane littafi na gaya masa littafin da aka fara rubutawa a musulunci shine muwadda a cikin littattafan da muke aiki da shi wanda ya fi kowanne dadewa bayan alkur'ani shine muwadda sai na ce masa to duk cikin muwadda gaba daya ai na ce masa muwadda gaba daya tun daga farko har karshe babu inda Imamu Malik ya ce naji manzon Allah ya ce kaza amma a jawahirul ma'ani wurare sun fi ɗari wata Jani ya ce manzo Allah ya ce min kaza na ce masa wajahi na farko kenan wajahi na biyu kuma littafin da aka zuba ilimi aka zuba fiqhu aka zuba kowane fanni wanda ɗan adam wanda ibada take bukatuwa da shi ibada ne ko a ƙa'ir ko wani abu shehu Jani ya tattauna wannan mas'alar a cikin shehu a cikin jawahir ma'ani na ce to ban taba ganin littafin da idan an ɗauki aya ana tahalilinta kafin ma a gama kawai ka yadda kawai ka fahimci cewa mai maganan nan malami ne ka gane ko to ban taba ganin kaman jawahirul ma'ani ba wato shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu anan ne zaka gane shehu tijani malami ne an fahimta ko akwai littafi musamman wanda aka wanda aka rubuta dan muzakkira ne almasailul ashra an gane ko wasu masaloli guda goma na fikihu wanda shehu tijani radiyallahu ta'ala ya saba ma imamu malik ijtihadin sa ya kai ya bar maganar imamu malik ya bi fahimtar sa shehu tijani da Allah rabu ka gane ko so ire-iren waɗannan abubuwan suna nan ya bar eh, maganar malikiya ya bar maganar ya bar maganan Imam Malik maganar da ya zo daga Imam Malik akan wannan mas'alar ya bari ka gane ko kwarai da gaske su matsalolin ma suna da ingancin sanadi zuwa ga Imam Malik saboda na taɓa jin kamar wani malami ya ce ba dukkan abin da yake cikin malikiya ne yake daga kai tsaye daga imamu malik ba gaskiya ne wallahi minti biyar zan kira ya ce min akwai mutanen da akwai maganganun da malamai ne kamar majitahidan cikin ita malikiya eh wato abin da yake faruwa kana ji go maganganun imamu malik akwai sun kasu kaso biyu kana ji na ko na Imamu Malik Allah ya kara masa yarda yana da ka'ida a cikin mazhabarsa wanda ya kafa mazhabarsa ina zuwa minti Anya ba karatun dare za mu koma ba kuwa. Mala Awad Usman Buba ya ce Allah ya sa a tashi lafiya. Amin Mala. Ya ce ina gaisuwa. kuma Ibrahim? Na'am. a mazhabin malikiya tana da ka'idojin da imamu malik ya daura ko kuma in ce matum ma a cikin mazhabin malikiya suka daura kowane mazhaba in fact kowane mazhaba tana da wannan ishu ne ka fahimce ni ko kaman bari in ba da misali ɗaya daga ciki imamu malik allah ya kara masa yarda yana gabatar da aikin mutanen madina akan habrul wahid yana gabatar da aikin mutanen Madina akan habarul ahad akan habarul wahid duk abin da ba mutawatiri ba idan Imam Malik ya zo ya ga mutanen Madina suna yi suna yin sabanin shi zai ije wannan hadisin ya ɗauki abin da ya ga mutanen Madina suna yi a gane ko sannan daga cikin ka'idojin mazhabansa yana aiki da watan al-istihsan da al da al ka fahimce ni ko to kowane mazhaba tana da wannan ishu din kamar misali ka ga shi mazhaban shafiiya baya aiki da ba sa aiki da istisla ba sa aiki da istihsan ka fahimce ni ko to su ma suna da abin da ya zama sun saba da sauran mazhabobi a ga dai sunan so ala kulli halin wannan ka'idojin na wannan da imamu malik ya aje na na kafa mazhabansa so idan aka samu mushtahidi misali a cikin mazhaba misali irin su imamu ibn rushdi irin su ko abul walidul baji ka gane ko irin su alkadi ya alkadi abubakar bin al-arabi irin su baqallani da shauransu waɗannan malaman to za su iya tahrijin su su na tahriji ne watan za su fitar da wata mas'ala ba tahriji ba za su fitar da wata mas'ala misali hukunci ne ya zo mu'asari wani wani abu ne ya zo yana buƙatar sai an yi kiyasi ko watan abin bai zo a cikin nassi zahiri ba to sai a je ishtihadi to sai a bi ka'idojin imamu malik a wurin ishtihadi a wurin gano kaza ka gane to sai a gina wannan abun kan ka'idoji na Imam Malik to wasu abubuwan wasu malamai suna ganin wannan za a iya jingina ma Imam Malik wasu ka ce a sai a ce a mazhaban Malikiya amma dai waɗannan masaloli masali ashira din wanda ya rubuta littafin ya ce batal masala ce wacce aka samo ta daga wato fatawa ta imamu Malik Allah ya kara masa yarda Allah ya samu dace caji na ɗan yi ƙasa haka to eh, insha gashi kuma rabin awon kamar na'am الله الله يسامو داتي فاتي على الصلاة الفاتي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق